hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama) tana da shekara 1442 wanda ya daidai da lissafin 22 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na goma sha hudu cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin al daga makarantar darul a salafiya da ke garin Katsina a darasinmu da ya gabata na sha uku mun yi tsammanin shine zai zama wato darasi na ƙarshe sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara hakan ba muna fata Allah ya kaddara wannan ya zama shine na karshe na goma sha hudu din nan ga daga mun gangaro kusa da karshen littafin insha Allah malam al-imam az-zahabi yana ci gaba da mana magana akan sarkakiyar da ke cikin sanin masu rauni da masu inganci da sanin dalilan da ke sa a raunata hadisi ko malamin hadisi da kuma bayani na musamman akan matsalolin raunata mutane saboda su da matsalolin kafirta wasu daga cikin masu kallon alƙibla wanda muka ji cewa kulasa shine malaman hadisi ba sa kafirta musulmi dan wani zunubi da ya aikata sai in yayi inkarin wani abu wanda yake mujma'un alaihi mutawatirun ma'luma min dini darura sannan kuma ya zama yana sana abin da yake an mishi an gabata mashi da wannan matsala kuma yana cewa eh shi da gaske ita yake ne amma in yayi inkarin abun har yana cikin gidan musulunci insha Allah za mu tashi da yake cewa wa huwa maqamun khatirun idil qadihu fi muhiqqi sufiyyati dakhilun fi hadithi man adali waliyan faqad barazani bil muharaba والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر bayan da yace wato matsalar kafir ta dan bid'a da yin abin nan wato zajar akan shi tsoratar da mutane a kan shi matsala ce mai haɗari don ka a kafirta wanda bai cancanta a kafirta shi ba ko a bar wanda ya kamata a kafirta cikin musulunci da aka yi sai malamai wanda iliminsu ya zama shakundum ba wai kawai masana fiqhu dalla ba sai wanda suka san usulu suka san shari'a suka san abin da ya kamata da wanda zai yi da wanda ba zai yi ba sai ce wa huwa maqamun khatir domin wannan wani bigire ne mai hadari wata mazamiya ce mai hadari idil qadihu fi muhiqqis sufiyyati domin wanda zai je yana sukar 'yan sufaye masu wanda suke akan gaskiya dakhilun fi hadisi to zai shiga cikin hadisin nan na man adali waliyan faqad ni bil muharaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda di yayi wato adawa da wani wali nawa to wannan yayi fito na fito ne da ni inji Allah subhanahu wataala wannan riwaya al imamu ibnu majani ne daga mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda akwai asalin hadisin yana cikin bukhari wanda mun tattauna akan shi a wani darasi da ya shude ko eh to sai ku kun ga yanzu ka sake samun dalili muhimmi na ka sake kuma zuwa ga wancan hadisin shi na bukharin riwayar abu huraira ne za ka koma kuma dan sanin ma'anarsa kamar da muka ambata bible tafi muka ambata a can ka koma jami'u al'ulumi wal hikam na al imamu ibnu Raja bin al hambali shi ma wani wani ginshiki ne cikin malamai Allah ya gafarta musu gaba daya to karka je ka soki wani wali na Allah garin zafin kai kana ganin shi dan dariqa ashe shi sufance shi mai kyau ne kuma wali ne da gaske na Allah to in ka soke shi to yanzu kana fito na fito da Allah kaga wannan hadari ne babba ko kuma wattariku li inkaril batil ko kuma ka zo kana ganin shi yana barna amma kana jin tsoron kar ka soki wali ashe zama shi kuma mabarnaci ne in ka bar inkaril batil ma sami'ahu min ba'dihim ka ji barna ka ki inkarinta to kai kuma sai ka zama tarikul lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ka ki yin aikin da ke kanka wanda kuma wannan yana da gaskin shi ma mabada na ainihin as-salafus salih shine inkaril munkar wa'azi da hana mutane barna da kuma al'amur bil al'amur bil ma'aruf wani munkar yana daga cikin sha'airul ummar muhammadiyya kamar da Allah ya faɗa subhanahu wata'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum sai malamai suka ce ana nufin kenan ahlul kitabi kamar da aka ambata a wani waje abinda ya batar da su na farko shine wannan kanu la hauna an munkarin fa'alu su sai suka waye gari kowa yana ta kan shi kawai mutum yana gan ana barna sai ce to Allah dai shi kyauta ni dai ba zan yi ba yaki ana nan ana nan har sai barna ta gane kowa shine Allah ya halakar da su Allah ya fushi da su Allah ya watsi da su da Allah yana kaunar su to mu ma kenan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka wayi gari muka ki yin umarni da kyakkyawa muka ki hani daga barin mummuna to irin wancan hukuncin da ya samu ahli kitabi yana iya samu zaka hadari ne a ga ana yin barna a kihanawa hanawa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Da'uda ya kwatance yake cewa misalin wanda yake ganin ana barna bai hanawa kamar misalin mutane ne suna cikin jirgin ruwa jirgin ruwa yana da yana da yana da yana da kaman a ce hawa biyu akwai wanda suke can sama akwai wanda suke ƙasa idan na ƙasan nan suka ce wa na sama dan Allah ku taimaka ku ɗebo mana ruwa muna so mu amfani da shi ce a ba za mu ɗebo muku ba sai su to shikenan su kuma sai su kula ƙasan jirgin dan ruwa ya dinga dan shigowa kaɗan kaɗan kaɗan sana samu to wannan ruwan yana shigowa kadan kadan su wancan suna gana ya ba ruwan mu a sama muke ku za ku jike ku za ku halaka karke me zai faru idan ruwan ya cika jirgin duka za su nufi da kan kana gano suna barna kana cewa ba ruwan mu da su a can suke yi ku ba ruwan mu muna nan lahiya lau to barnan za ta game ta gane har ta kai inda kowa yake kamar yadda muke ganin za a Najeriya nan gaba babu wata barna da ake wadda da muna jin labarin ta a can wani waje sai da ya zama ta kawo kanmu saboda wanda ya kamata su hana ba su hana ba tun daga kan barna ta fasadi na akhlaq eh, shigar banza mugun tunani cakuɗaɗe ne maza da mata zinace-zinace shaye-shaye zubar da ciki waɗannan akhlaƙiyya da suke munana wanda da ake jinsa kudancin najeriya ba a hana ba sun zo na wajen yanzu barna a cikin sata jarabawa mutum uku da certificate ɗaya ah, impersonification ah, abin nan corruption na siyan takaddun jarabawa duk da zo nan ba yanzu so yanzu da can fashi ma da makami armed robbery da labarin shi ake ji ko a gani a To yanzu ya ma zama ƙauyenci yanzu ana yayin banditry ne da kidnapping don fashi ma yanzu ƙauyenci ne to sharman da ka an yi fashi dan fashi kawai zai dan kwata abin da ya gani ne dan bubbuge ku ya tafi abin shi amma yanzu sai a kama mutum a ce sai an kawo su makudan kuɗaɗe ɗadin labarin sa ake ji ga sunan barna iri iri idan a gidan ku kun hana yaran gidan ku barna amma yaran makwabta suna yi ko ce ba ruwanku makwabta ne to zai yi na so ya cikin gidan naku ko kuma idan yan gidan naku sun gama girma a za ba za su auri junansu ba dole dai su aure a waje to sai su aure irin waɗannan duk sai barna ta abin nan haka duk wata barna a cikin bil adama a cikin society na dan adam mu kiyaye wannan jama'a sawa'un barna ce economically socially ethic ne suka lalace na al'umma politically ne sai ya yi cycle ya yi cycle ya juya kawo kan kowa shi ta Allah yake cewa wala menene wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa duk wani bala'i idan ya faru al'umma sai ya zaga ya zaga sai ya shafi kowa zai shafi ka in one way or the other to to to shine hadarin barin umarni da kyakkyawa barin yin wa'azi yana da hadari kwarai da gaske duk inda musulmai suke wajibi ne su dinga Tana wa kansu Allah su dinga wa'azi suna hana barna gwargwadon iyawarsu domin kuma koyaye ne za a samu wanda za su ji domin har yanzu barnar da ake a Najeriya ba ta kai wanda ake a Jijjital Arab sanda annabi ya zo ba ba ta kai ba domin su a lokacin rayuwar da suke rayuwa ce fa irin kamanta abin nan gandun daji wasu kuma za su yi deciding abincin ƙauyen mu ya ƙare wani ƙauye ne akwai abinci kawai da dare su kai farmaki kawai nan su kakkashe maza su kame mata da 'ya'ya su kwashe abinci da dabbobi ko su zo su zaman su bayan wata uku kuma sun cinye su ƙara tanin za su ƙara kai hari ko su ji labarin ga wasu za su wuce karafka ko su je su buge su haka ake wani rayuwa fa alkarru alfar dan batun ku zina da shan giya da kisa da caca wannan abun alfahari ne ma an tara alfahari ma yake da shan giya fa idza sharibtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklani fa idza Tufama, fama uqsiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrumi ibn qais yana cewa wa ma khiftu tabriha alhayati kama ara ita ajal saki an taquma bitim tari haka ma yake cewa yana cewa abin nan ayaqtulni wal mashrafi madadi wa maknunatun zurqun ka an yabi alqawali kafin nan da yake cewa waƙad kad ashribu rawiya na manta sauran baitocin suna nan da yawa sun cakuɗe ma a kwakwalwata ta fara karatu da yake cewa a menene ka'anni lam arkab jawada lilazzatin ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي ولم أسك الذكر الروية ولم أقول لكي لي ba a بعد إجفالي dan Allah jama'a irin wannan fasikanci fa yana alfahari lokacin da ya girma ne shekaru suka kama shi bai da lafiya sai bai kun ya tuno baya ya nadama sai yana tunowa yana nadama shi kawai shine yanzu bai da halin yin wannan abu yace ka anni lam arkab jawada lilazati kama ba ni ne nake hawa doki dan kawai na yi kwalisa ba a ci gayu irin na samari din nan walam atabattan ka'iban zata kalkhali kama ba shine yake kwana da mace wadda take lafiyayya mai abin hannu da abin kafa ƴar gayuwa walam a sikin zikar rawiya wai kama ba shi ne yake shanye tulin giya ba walam a kulli kailiya karri karratan ba da ijfali kama ba ne da nake cewa doki na zo mu je mu kai farmaki mu kashe mutane mu ƙara kashewa mu ƙara kashewa alfahari da barna to kaga har yanzu ba a kai ga wannan matakin ba mu haka annabi zai tare da larabawa cikin irin wannan gaya barna amma yayi ta wa'azi Allah ya gyara su kuma har abu ɗalibin shi da kanshi da bai shiga ma cikin masu bin wa'azin ba ya ce mashi tun da dai wa'azin nan ba a haɗa akan ba a so ba to wajibi ne a baka ka faɗa tun da dai akwai masu so almuhimmu ne wajibi a ci gaba da yin wa'azi wa musulmi a duk inda ake in ba kuma aka daina wa'azi za ka shantake fiye da kake ganin su dinnan za su lalace su lalace sanda izala ta fara wa'azi kasan nan ta kai gaya wajen lalacewa shekarar 40 baya da suka wuce late 70s an kai duk wani abu da ake yi irin wanda ɗan hodiyo ya yaƙi da shi an dawo ana yi tsafi bori bokanci karta kuwa da daddara da ƙwado da ƙin yin azumi ramadana ya yi musulmai su yin azumi wannan kam komu da muke da ƙananan shekaru mun gani da idan shekaru talatin baya za ka ga mutane ba kowa yake yin azumi sai wanda ya ga dama lafiyar shi laufa amma ba zai azumi ba don kuwa in ana biki dama buri ne da bokanti da duhu su ne bikin da duk ake ko lokacin ba a wazi amma da izala ta dinga yin wa'azi ta yi ta wa'azi tun ana jifan su da duwatsu haka ba ana karba su ka wajibi ne musulmi su gaba da yin wa'azi wa min zalikal kalamu bi sababil jahli li maratibil ulum daga cikin kuma hadarin da malam yake fuskanta yana magana akan wasu mazaje zai iya fuskantan hadari ta fuskan naqasu da yake da shi wajen sanin darajojin jahilcin da ya wasu ilmomi fa yahtaju ilaihi fil mutaakhirina fa yahtaju ilaihi fil mutaakhirina akthar malaman baya wato da suka rayu daga baya in za ka yi magana a kansu kana da batukar bukatuwa zuwa ga sanin wasu ilmomi faƙadin tasharat ulumul awa'ili fiha haqqun kal hisabi wal handasa wat wa batilun kal qawli fi tabi'iyati wa kasir min al-ilahiyati wa ahkamin nujum abin da ke malaman baya baya ga malaman farko wato sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan sune asalin malaman farko duk wanda ya wannance su to sai dai in ya bi tafarkin su tukuna to daga nan sai a ce malaman baya na fata mun gane to a malaman baya daga sanda aka fara tarjaman ulumul awa'il aka samu yaduwan wasu ilmomi waɗanda ba na musulunci bane kuma cikin ilmomin nan akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba irin wannan ilmomin da ake ce ma boko boko a cikin shi akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba akwai mai kyau akwai abin da yake ba mai kyau bane akwai abin da musulunci zai iya karban shi akwai abin da musulunci ba zai iya karban shi ba to shine sai ya ce faqad intasharat ulumul awa'il ilmomin mutanen farko sun bayyana me yake nufi da ulumul awail sune wato a ilmomin zamunan girka civilization na girka da farisa wanda a zamanin daulolin abbasiya aka yi aikin fassara waɗannan ilmomi zuwa larabci musamman zamanin sarakuna irin ma'amun mutawakkil da alwafik Allah ya gafarta musu waɗannan sarakuna na musulunci su ne suka ɗauki wannan hidima suka kafa hukuma ta fassara ta musamman wadda ake cewa darul hikima ta yi aikin fassara da tafai waɗanda a da can Umar ɗan Khattab a zamanin shi da aka ci Farisa da Rum an ba shi labarin cewa an ga waɗannan littattafai ɗaki guda ɗakin karatu guda labarari a kwaso su ne za su yi amfani ya ce a a banka ba wajen wuta kawai mu musulmi ba mu da bukatarsu wannan shi ne al'asu to amma su a zamaninsu da aka fara nisanta daga tafarkin salaf asalin salaf sai aka ga cewa a'a abin da ya kamata a ɗauko a fasara a game me yake ciki a ware mai kyau da mara kyau irin da muke cewa bari mu shiga boko sai mu shiga mu yi shi don mu gyara ba haka muke yi ba to galibin wasu mun shiga ko dai ba mu iya gyara wa shi ya gyare mu ko kuma kawai mu zama to ga mu nan dai mun san dai ba kyau dai kaza to amma ya muka iya hanya abincin mu ne mu ta tawilan ta tawilce mu ta kawo kanmu mafita dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa za a dinga warware satunqadu ural islami urwatan urwatan za a dinga warware ƙulle-ƙullen musulunci kulli bayan kulli kullama nuqidat urwatun tashabbasa an-nasu bima ba'da sai da aka warware wani kulli sai mutane su kame na gaban yace farko abin da za a fara warwarewa shine hukunci da littafin Allah na ƙarshe kuma shine sallah da ka yi tsakanin wannan ake wanzu yanzu ai ba hukunci da littafin Allah duk duniya babu inda ake hukunci 100% da littafin Allah saudiya ne kawai suke kwatantawa kuma kowa ya haƙura yana rayuwa haka ya aka iya to za a kusan da kuma za a warware sallah ma za a daina yin ko kuma ya zama ana yinta ta bai da take ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin wannan abin ne ya sami tafarkin sai aka ce a ɗauko su abu a fassara aka ɗauko aka ɗauki ɗawainin mafassara su jahizu su yusuf ibn matta da ire-iren suka yi ta fassara tafanna to a ciki aka samu da littafan su plato su aristotle su sakarat eh, kenan eh, su su hippocrate eh, wanda ake ce mashi father of the modern medicine shine al'abu ruhi da tsibbin hadith za ka ga hoton shi ne ma a tambarin masu koyon kimiyyar magunguna ko ko a faculty na medicine za ga ana girmama shi annabi ne shi a wannan harkar ko mun to waɗannan ilmomin da aka fassara aka samar da ilmi na falsafa philosophy wato amfani da basirar dan adam wajen gane Allah da gane meye mai kyau da mummuna abin da ake cewa value judgment al-hukmu ala al-ashiya meye mai kyau meye mummuna aga mu a musulunci Allah ne ke hukunta kaza na da kyau kaza mummuna ne manzo Allah sai sama shi yake bayani su to amma nan kuma ana hukunci da hankali domin falsafa abu uku ne akwai al-ilahiyat abin da suke cewa theology wato sanin Allah amma ba ta yadda Allah ya sanar da mutane ba ta dabarar mutane sannan kuma akwai abin da ake cema abin na ethics shine ilmul akhlaq ilmul akhlaq sannan sai kuma akwai shi abin nan din abin nan eh, value judgment hukunci akan abubuwa to waɗannan aka samu da su sai kuma almantic logic dabaru na fahimtar magana da tsara su waɗansa daga cikin Abin da aka fassara da sunan ilmul awa'il duk sanda kaji a cikin tarihi an ce ulumul awa'il abinda ake nufi kenan su suka samar da a wannan lokaci aka fara samar da wasu afkar da suka fara yau cikin mutane wanda suka shafi aqida misali game da wato bayan an fassara abubuwan an karanta su sai suka yi tasiri ga mutane sai aka yi kokarin a musuluntar da wasu wasu a wannan ya dace da musulunci ai ai kaza ne ma ai tun ka musu hujjoji wasu kuma kawai suka karba gaba gadi ko suka ci gaba da yi aka samu da fikira ta batu akan iradatul abd shin bawa yana da huriyatul irada ko majburi ne shi wannan shi safar da shaifar da magana kadariya magana dabariya da makamantansu aka bi magana akan abin nan khalqul af'al khalqu af'alil ibad bawa ke halittar ayyukansa ko Allah ke halitta su da magana akan imalul akal menene to what extent hankali zai zama ya da ta cewa a cikin bayanin shari'a wannan rigingimin tun lokacin aka fara haifar da su kuma har yanzu ba a gama wannan rigimar ba ulumul awa'il suka fara yawa a cikin mutane sai ce fiha fiha haqqun a cikin ulumul awa'il akwai abin da yake gaskiya ne kan hisab kamar mathematics ilimin lissafi gaskiya ne a gun turawa aka aro shi waɗancan turawa na tantalatale wato shi musulunci ya zama kamar wani wato gada ce da ta haɗa tsakanin ancient civilization da modern civilization musulmai sun aro suka ɗauwara ilmomin su ma turawa suka zo suka ara a gun musulmai suka ƙara ɗauwara su to kowa garin developing ɗin shi sai ya sa ma ilimin nakha ta al'ummarsa wato suka sa mashi wani flavor irin na al'ummarsa musulmai sun kokari sun tace sun gyara su kuma kafirai suka sake mai da shi cikin irin al'adunsu na yanzu da muke gani alhisab mathematics kenan abu ne sananne ilimi ne wanda yake babu barna a cikinsa ilimi ya dace da musulunci akwai alhandasa shine engineering kere-kere da sarrafa wato mawat tabi'iyya abinda ya shafi gine-gine abinda ya shafi ainihin tsare-tsaren birane abin da ya shafi a sarrafa karfe ko yin na'urori ga sunan da iri daban-daban wanda aka tsawara shi iya zuwa ga yanzu abin da muke gani yanzu injiniyar na daga cikin ilmomi mafiya muhimmanci a cikin wannan al'umma wannan al'umma ta wannan age da muke rayuwa wakil da ilimin likitanci sanin cututtuka da maganinsu musulunci ya san wannan ya yadda da shi dama su ma larabawa suna da shi hasali ma babu wata al'umma ta dan adam a duniya da bata ta da wannan ilimin ya rage kawai ta tsawara shi ko ta tsawara shi ba duk inda ka je a cikin al'ummar dan adam suna da wani abu da suke amfani da shi a matsayin ko dai prevention na cuta ko diagnosis sanin cututtuka da yadda za a gane su ko kuma treatment da therapy ba shine eh, eh, hulasa na medicine ba dole duk inda mutane suke suna da wannan a cikin kalta ɗinsu to amma nasara da ya zo shi sai ya inganta na shi in ka ga mu misali al'umma hausawa ai muna da likitoci namu na gargajiya wanzamai ai likitoci ne aikin da likita shi yake shi wanzami yake duba mara lafiya ba da magani wankin gyambo ƙaho kaciya da makamantansu wannan duka aikin wanzami ne to amma shi sai al'umma hausa ba ta inganta shi ba ta bar shi ga yanan wani miskini shi ko likita na turawa shi ma ne na bature amma sai bature ya inganta ya bashi wata farar riga ya bashi wani abu ya sa a kunnen shi ya bashi albashi mai girma yana jin shawararsa ana mutunta shi shine kowa yanzu yake so zama likitan bature saboda wannan daraja da yake da ita famasi shine dan magori dan magori masanin magunguna mai zuwa daji ya tsaka wannan wannan ya hada shine dan shine pharmacy su ne masu jinya aiko majinyata irin tsofaffin nan ungozoma da makamantansu to kaga mu ba mu inganta namu bane in ka je kasar yarbawa zaka ga akwai irin su wannan masu bada magunguna hasali ma daga cikin al'umman nan tamu ta West Africa da wuya idan akwai wanda suka kai yarbawa sanin surorin magungunan gargajiya da wuya saboda suna rayuwa a wani yanki wanda yake da dazuzzuka wannan forestry din nan wannan forest din yana da duk bishiyar da ka gani ba Allah bai yi ta a fasitun annama khalaqnakum abasa Allah bai yi ta gabanza banza ba to suna ciro magunguna daga irin waɗannan halittun na Allah da haka zaka ga suna da maganin gargajiya ba su tsawara shi ba sai dai a ta sha haka nan ya ta sa ciwon hanta saboda ɗaci ya yawa to irin wannan ilmomin da musulunci ya kaɗai sai ci gaba da tsawara su na fata mun gane dama laraba suna da nasu sai suka ɗauwara shi wa batilun a cikin ilmomin akwai akwai na barna akwai wanda suke ba daidai ba fi tabi'iyyat kaman at-tabi'iyyat shine study of the nature akwai wanda suke cewa wato abin nan ulumut tabi'iyyat wato sanin ilimin ɗabi'a ƙasa ruwa da makamantansu to da sanin alaƙar su da tauhidi wa kafirun min ilahiyat kaji ma magana da kuma da dama daga cikin abin da ake karanta a cikin theology a manhajiya manhajiya, tabi'a wa alaqatiha bil khaliq shine shine theology akwai wannan yanzu har PhD ana yi akan shi a jami'o'i da kibiyoyin ilimi sanin ilimin tauhidi amma ba yadda musulunci ya karanta da shi yadda mutane suke fahimta shi akwai barna da yawa a cikinsa wancan tsohon shugaban ƙasar najeriya da ya sauka obasanjo in kun bayan ya gama shugaban kasa ya je jami'a ya yi phd a wannan fannin ya je karatu theology in ka tashi daga ajin nan ka je kai browsing na yi theology za ka ga bayani da yawa t-h-e-o-l-o-g-y theology to wannan ilimin akwai barna daga yawa cikin shi akwai kafirci wa ahkamin nujumi da ilimin taurari shine astrology da astronomy ilimin taurari iri biyu ne mu kiyaye akwai astronomy mai karewa da n-o-m-y nomi to wannan shine ilmul falak wannan ilimi ne hasali ma yana daga cikin abinda ana kalansa matsayin islamic science ilimi ne na musulunci za a ƙwar'ani ya waiwaita magana akan taurari da sararin samaniya da amfanin da Allah ya sa taurari suke a sama da halittar sama wannan yana bincike ne akan duniyoyi planet kenan da galaxies da stars da gane kwanan wata da gwane yaushe wata ya kama yaushe ya mutu an haife shi ko ba haife shi ba to wannan ilimi ne na musulunci kuma yana daga cikin kuskure ƙoƙarin haɗa fada tsakanin wannan ilimin da musulunci za a kai musulmai zuwa ga wani abu irin wanda ya faru da tarihin kiristanci kusan kiristoci sun taɓa yi ma ilmomi gaba ɗaya tawaye a da can a duniyar kirista idan ka yi ilimi na kimiyya to ka zama kati kana faɗan abin da ya saɓa wa bible to fada za su ba da izini cewa jininka ya halatta a kashe ka haka an kashe scientist da yawa akwai wani tsararren malamin kimiyya na san duk san shi don da ajin kimiyya san shi galileo galili ko mutumin italiya to wannan ma Allah ne kawai tsirta da shi saboda yana da magoya baya da yawa a italiya an hukunta cewa kafiri ne shi aka ba a kashe shi to amma yana da masoya da ɗalibai da da masu following din su ne suka tada tawaye suka ce wallahi ba za a kashe malamin su shari'ar akai ta yin ta akai ta appeal in fact sai a recent time aka yanke hukunci game da shari'ar a cikin wannan karnin da ya wuce 1980 wani abu aka ji kotu aka ce to an gane maganganun da galileo ya yi ashe ba kuskure ba ne da haka yanzu kotu ta wanke shi bayan ya mutu da shekaru ɗaruruwa to aka ba aka samu sai rabaran fathers a ƙasar faransa da ƙasar italiya suka yi ta zaluntar mutane har sai da aka ƙulla musu tawaye akwai wani mutum da ake ce ma professor martin luda shine ya jagoranci wannan tawayen shine ya fassara bible zuwa yaren da kowa zai iya gane wa mutane suka karanta suka gane ashe duk ƙarya ake musu su suka yi tawaye ma addinin su suka rabu da addinin suka ce sun kama kimiyya sun rike ta babu saki shine ake cewa secularism at-tafriq bayna din wal hayat to matsalar shine idan yanzu aka fara hada mu fada da ilimin kimiyya to za mu kai ga wannan matakin at-tafriq bayna din wal ulum to kuma hadari ne mummuna shi ya kai turawa zuwa ga wannan matsayin da suke na suka waye gari suka zama highly unreligious and uncultured kaga yanzu turawa ana ce musu ummatun bila taqalid al'umma mara al'ada al'umma mara addini turawa ba su da addini ne hasali ma san da suka kawo wa ah, inda suka yi mulkin mallaka abinda suke ce ma protectorate wato al-mahamiyat sanda suka kawo mana mulkin mallaka ma suka kawo shi tare da kiristanci su lokacin masu ne da kiristancin to hadarin da ke cikin hada fada kenan tsakanin wato ilimin kimiyya musamman kimiyyar da ke da alaka da ilimin astronomi, a hada musulmai fada da ita cewa ba ta da amfani kwata-kwata kuma ma tsafi ne bokanci ne babu shakka wannan ah, duk wanda yake fada wannan magana abinda kawai zaka ce mashi zalika mablaguhu min ilm bal kazzabu bima lam yahitu bihi ilma ko abin da ya kamata ga me kenan kaji malami yana faɗin wannan magana gaba gadi jama'a akwai hadari kware da gaske kimiyya ce musulunci ya santa ya yarda da ita akwai kwararrun malaman kimiyyar musulmai ne suna nan da yawa ba tarihin su muke ba to akwai kuma astrology mai karewa da logi kamar da za ce biology archaeology embryology to wannan shine tsafi shi shine aƙidar tunanin cewa taurari da manazilu ɗinsu da sunayensu suna da alaƙa da abin da ke faruwa na yau da gobe kuma duk mutum yana da wani tauraro idan ka kaza ne sunanka kuma kaza ne za a ɗauki harafin sunanka a haɗa da wannan tauraron sai a gane to kana da kaza da zai iya faruwa da kai a rayuwar za ka yi aure lokaci kaza za ka iya samun matsala ta arziki in ka shiga sana'a kaza wannan da shi boka yi suke amfani musulunci bai da wannan ba astrology kafirci ne kafirci ne amma astronomy ilimi ne ina fata mun gane to kaga shi ma a cikin shi da akwai alhaq wal batil da suna hada daga baya aka rabe su aka fassare su har yanzu ka je karatu a wurin malaman zawi kamar dai mu a Zariya. za a koya maka na farkon astronomy ka iya hisabin ka san Manazilu shahari da manazilul kamari ka san kaza ka san kaza ka san kaza da duk mun yi su gaskiya to idan malamin na Allah ne da an wuce tsaye iyana sai ce to a tsaya iyana in ka wuce nan zaka zama boka idan malamin ba na Allah bane sai sai ya koya maka wannan bokanci akwai su da suke koyarwa da wannan abu amma alhamdulillah mu malamin ba su koya mana bokancin ba amma daga baya kwakudu eh, ba irin tamu mun je mun ji me ko ba haka ba yau da gobe zaka ga ka dan san wani abu a cikin shi eh kuma Allah ya gafarta malam Albani kusan da ya koya ya koyar da karatun littafin abin nan Wayid Bali tarin batar in kun saurara za ku yi tsana akan wannan masailin to waɗannan abubuwan da suka zo sai zama wasu malamai sun shiga ciki to hukuncin da za a yi malaman nan musulmai ne su ko kafirai shine ce abin yana da hadari wajen wannan hukuncin kamar yadda irin hukunta boko haram ne ko halal dan boko musulmai ne ko kafirai irin shine wannan hukuncin wannan hukuncin yana da hadari kar kai saurin hukunta mutane duk da yake akwai malamai na musulunci da suka kutsa cikin abun kuma suka zama cewa sun samu matsala za mu iya misali da anan da fakhruddin razi Allah ya gafarta mishi al-imam fakhruddin razi mai tafsir mai eh, tafsir kabir rasuwarsa shekara ta biyar yana da maganganu da ya faɗa masu muni irin maganganun aristo irin maganganun ibnu sina da makamantansu akwai ah, ah, ibnu Uh, dos algeri wanda kusan zamani ɗaya suka yaro shekata 1989 shi ma uh, an taɓa hukunta cewa zindiki ne aka ba ka sa littafin shi aka kona mutane sa ta kabbara suna murna akwai alimamu al-Ghazali Muhammad al ya samu wannan tangar da yake daga baya ya tuba ya zo ya musu raddoji ta hafutul falasifa da makamantansu akwai uh, Abu Mansur Abdulsalam al-Kilani ko al-Kailani duka wannan karni na shida rasuwa shi shekara ta ɗaya. waɗannan duk suna daga cikin wanda suka fada cikin wannan tangarɗa akwai ibnu firnas ibnu firnas al wanda shine ya fara tunanin yiwuwar ɗan adam ya tashi kamar yadda jirgi yake tashi ya wa kanshi fakafakai ya hau wani hasumiya ya dinga furfurawa ya dinga furfurawa kuma yadda tsuntsu yana yi to amma da ya gaji sai ya faɗo ya watsa-watsa to shi ma an taɓa tuma shi da zindiƙanci saboda zaƙewa da suka yi a cikin wannan ilimin kuma hain za ga in ka san yan boko yan boko na gaske ina nufin na ce boko na gaske ina nufin farfesoshi masana a musamman ilmomin kimiyyar rayuwar dan adam irin sociology economics political science irin philosophy irin linguistics ko literature ko kalta, irin waɗannan ilmomin idan ka samu farfesa bahaushe ko bayarabe musulmi ya nitsa ya yi zurfi a wannan fannonin ya zama kuma yi da background a addinin musulunci to za ka ji maganganun muna na bakin shi ni na faɗa wannan saboda ina da malamai irin wannan da suka koyi da ni a jami'a na san su sun sani kuma mun saurare su mun ji ilmomin su abinda Allah ya tsare mu kawai shine saboda kafin mu san su kafin mu koyi ilmomi a wurin su mun koyi ilimin tauhidi amma wallahi da tabbatar da muka. kan saboda zaka ji ilimi ne zurfi a gunsu zaka ji kuma sukar addini da rashin sanin mutuncin Allah da sun sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne su da Hausaini da kasan Masar wanda su halatta wa kansu cewa za su iya nakadin komai har alqur'ani ga sanan suna da yawa irin su irin su suna nan da yawa a cikin musulmai suna na kasashen larabawa kasashen da ba na larabawa ba da sauransu boko in yau mutum zurfi lallai yana buƙatan antidote na sanin tauhidi in ba haka ba akwai matsala zai iya shan fiye da dosin da yake bukata Allah su kyauta ɗari biyar da casa'in da biyar haka na ce? watakila kuma eh, oh ko? is eh, kware kuwa oh ne haka ne ɗari shida da shida kwarai. don sai da ta lissafi wannan mutum na'am zakallahu khairan ah, fa yahtaju alqadihu an yakuna mumayyizan bayna alhaqqi wal batil aka wanda zai soki wani yana bukata ya zama yana da tamyizi ya sanya zai gane meye kuskure meye daidai li alla yukaffira man laysa bikafir kar ka je ka kafirta wanda ba kafiri ba aw yaqbal riwayatal kafiri ko ka je ka anshi karatu a gun wanda yake ya riga ya zama arni wa minhu alkhalal khalal bi sababi adami warai. sannan kuma daga cikin hadarin da ya faru anan ne ta ta birza da ta taso saboda rashin taka tsantsan mun yi magana kan mai taka tsantsan jiya ko wal akhadh bit tawahhumi da kuma riko da abin da yake wahami ne baka riga ka tantance ba wal ini da kuma alamu akwai alamun da za a gani a ga kawai mutum ya kama da suwa na alalin ba irin su wani kawai bakar riga zai ganka da ita ka saka a watan almuharram ce ko ga yana sa bakar riga ba ai dan shi'a ne saboda ayin suke yin arba'una halaka ba kamar san wannan karatun ba ma ko kuma kawai kawai abin ya zo ne ittifakan ko kuma kawai ganka ka fito a wata anguwa kuma a lungun ana maulidi ai daga kuma maulidin ne yake yi ni da ma ina ina jin wani ban yarda da shi ba ban ga irin tarbin shi ba to kaga wannan al-akhd bi tawahhum ne ba dole ya zama daidai ba ko mun gane wal qara'in allati qad tatakhallafu wanda tana iya ta zama ta yi baya bata kai ga hukuncin ba qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce a zannu akdhabul hadith zato shine mafi ƙaryar zance a cikin hadisin bukhari da muslim yace fala budda min ilmi wat taqwa fil jarh babu makawa dole a cikin aljarh wa ta'dil ya zama kana yin shi ne akan ilimi da kuma tsoron Allah fali su'ubati ijtima'i hadhihi ash-shara'it fil muzakkina to saboda kuma wahalar samuwa wannan sharuɗan wannan ilimin wannan wara'un wannan takawar wannan takatsantsan ɗin suna da wahala su haɗu a kan mutum ɗaya ya zama ya mallake su ya ce saboda haka azuma katsarul jarhi wa ta'adi don haka matsalar jarwa da ta zama tana da haɗari kwarai daga su. ba irin yanzu da mutane suka ɗauka abu ne mai sauƙi sa kansu wasu yan jarhi wa ta'adi ba tana da haɗari fiye da suke tsammani saboda kuma galibin su ba su hada wannan ilmomin ba kaji fa yanzu yana magana akan manyan malamai ne cewa ba su hada wannan ba saboda wannan ya zama akwai hadari kwarai da gaske a cikin aljarhu wa ta'dil saboda ba kowa ke iya hada wannan ilmomin ba shi sa muka yi ta ishara zuwa ga littafin shi zahabi din da yake cewa man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil yana daga cikin rasail kanana masu muhimmanci al mu'talif wal mukhtalif batu akan sunaye da suka yi kama da juna amma kuma mutanen suka bambanta fannun wasi'un muhimmin. fanni ne mai fadi ko mai muhimmanci wa ahammuhu ma takarrara wa kasura mafi muhimmanci shine wanda ya maimaitu kuma ya yawa ma'ana ya zama akwai sunayen irin su san maimaitu a ga a iya gane bambanci tsakanin wato suna kaza da suna kaza aqilu da uqailu misali kaga sun yi itilafi sun yi kama amma kuma sun bambanta wajen furtawa akwai irin wannan da yawa a cikin a sunaye ko a Hausa akwai eh, in a rubuta abu rubutu iri daya amma kuma akwai bambancin yadda ake furta yanzu da gada da gada da gada kaga da rubutun iri ɗaya ne zai zama gada gada bridge ko gada wannan da take daji da kuma gada inherited halama akwai wasu mako da haka abu abu da abu abu aha suna nan da yawa haka waɗannan to wannan shine al-mu'talif wal mukhtalif eh yanzu dawa da dawa ko dawa dauji kenan ko daji forest da kuma dawa yar uwar gero din nan ko misali wa kad yanzuru ana iya samun suna wanda yake yi karanci wani ma kwaya ɗaya gyal ake da shi a duniya hadisi ka ajmada bin ujiyan ajimad kaga an an saba ganin ahmad ne ahmad kuma suna da yawa ko to amma sai a samu suna sunan shi ajmada dan ujiyana wannan wani sahabi ne ujiyan ala wazn usman sahabi ne yana da tarjuma a cikin al-isaba sunan shi iri irin shi kwaya ɗaya ne a duk duniyar karatu ajimad ibn ujiyan za ka yi sawa ɗanka sunan sunan sahabi ne ajimad sai ka jira kuma da za ka ta musu bayani yana ka samu sunan <laughs> wa abi allaham abi haka da madda abin laham shi ma irin shi guda ɗaya ne shi ma sahabi ne zuwan zala sallallahu alaihi wasallam wa ibn atashi as-sanani ibn atashi lis-sanani kaga kaman kama da anas idan ka cire ɗage-ɗagen ko amma atashi ne atash a sana'ani wani malami ne wanda ya yi zamani ɗaya da su abdurrazaki sana'ani eh, wa muhammad ibnu abada kaga an fi sabawa da ubada in an ga wannan sunan sai zama shi kuma abada ne bilfati alwasiti al'ijili mutumin garin wasit al'ijili ana kanta shi da abada ne wannan malamin su imamul bukhari ne kuma gani Muhammad ibn Hubban al-Bahili da suna irin Muhammad ibn Hubbana ne an fi sabawa da Hibbana sai a ganshi Hubbana shi kuma wannan al-Imam tabarani yana riwaya daga gare shi wa Shu'aibu Shu'aifu amin ne Shu'aibu an fa an saba ganin Shu'aibu sai ga wani Shu'aifu ibn Mihrazin Shu'aib Shu'aifu ibn Mihrazin haka aka karanta shi ibn Mihraz Eh, kaga shi ma suna ne wanda yake ba a saba ganin shi ba irin shi kuma shi ne kama wancan musaddad ibn mutarhal ibn mutarbal wanda wanda malamin bukhari ne shi ma sunan shi kama na aljini da sunan iyayen shi musaddad ibn mutarbal ibn mutarhad wanda buhari ke ce mashi wa kana musaddadan kasimi malami ne mai gam da katar kama sunan nashi shi. Eh, sai malam ya ce tammatil muƙiza muƙiza ta ƙari kafin nan da ya ce wallahu a'lam a ƙasa ga wani taliki da yake cewa tammatil muqaddimatul muqizatu allaka hali nafsihi al-faqiru ibrahimu bin umara bin hasan ar rabbat ar-rauhani wannan shine malamin da ya rubuta da ya kwafe wannan kwafa kun kutuna mun fara a farko an fitar da shi da suna al-hafidul biqai al-biqai talibin al-imamu ibnu hajar ne an haife shekara ta ɗari takwas da tara yaran shekara ta ɗari takwas da tamanin da biyar daidai da 1480 miladiya littattafan shi suna nan da yawa akwai nazamud durar uh, fi tanasibul suwar akwai tambihul rabi ila takfir buna arabi wancan ibn abin da muka ambata yanzu akwai annukat uh, uh, alwafiya sharhi alfiya ta malamin su iraki Wani malamin ya taba fuskanta wata mihina a rayuwarsa albiqai zo yin tafsiri sai yana yawaita kawo maganganu daga bible ya san bible da bible da atura da injila ya dinga zubawa tafsirin shi sai malamai suka ce wannan zindiki ne akai ta fitina shi kuma sai littafi ma na musamman akan halarcin haka kama ce nika zo tafsiri mai gunga dinga fassarawa da yadda malam shi ke mana bayani ka kawo aya da aya aya da hadisi aya da maganar sahabbai sai kai ta kwaso tarkace a cikin old testament da mai sunan shi ishaya da bulus da matu da kwarantiyawa ka dinga zubawa da za a ɗaukata wannan malami ne ko fasto to sai aka tuhume shi da wannan sai ya abin ga ah, tarihin rubuta littafin sanda ya kwafa wannan kwafin gashi nan ya ce sanatas naini wa salasina wa samani mi'a shekara ta ɗari takwas da talatin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah cikin hikimarsa da da yassarewarsa da ba da damarsa a wannan katar na goma sha hudu ya zama shi ne na ƙarshe din insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya samar albarka ciki abinda muka faɗa wanda ya zama daidai ya zama ya dace da ilimi da abin da yake sananne a cikin karatu muna fata Allah ya samar albarka a ciki tun daga can farko har zuwa yanzu kuma kamar yadda na faɗa tun da wannan mabuɗi ne ga 'yan uwa ɗalibai 'yan uwa masu neman karatu sai a je a faɗaɗa ta hanyar karanta a gun malamai ta hanyar nazari da bincike ta hanyar yi wa juna ainihin wato muraja'a da tutorial Allah ya sa albarka a ciki kafin na rufe zan ambaci wasu kalmomi kamar haka na farko ina bayan godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin yassare wasta ne ya ba mu dama muka yi wannan sannan kuma addu'a ga malaman mu da suka karantar da mu musamman wannan da ta tafai Allah ya gafarta musu wanda suka rasu Allah kuma ya sa albarka a cikin ilmominsu da zuriyarsu in kun tana na ambata muku cewa na koyi wannan littafi a gun malamin mu mala albani zariya Allah ya gafarta mashi na kuma sace koyon wani bangaren shi a gun wani malami na kuma abokina shine Dr. Ibrahim Bisina wanda malami ne a cikin malamin musulunci na kasar nan kuma director na Sunna TV sannan kuma akwai wani ha'ilawi shi ma malami na ne wanda muka zauna da shi a garin Misau shekarun baya shi ma na koyi wani bangare na wannan karatun a wurinsa da wannan littafi da kuma littafin alba'isul hafi ta tafayi ulumin hadis sunan shi malam badamati mutumin wani gari da ake cewa mutum biyu a taraba muna ce mashi sahibun nazara tun muna samari lokacin shi da gilas haka yake tun lokacin shi idan shi yake ciwo sai muna ce mashi sahibun nazara abokina ne kuma malami na hayan da muna tare da shi to sannan a baya ga wannan kuma dole zamu godiya ga malam wali wanda shi ne daraktan wannan makaranta ta darul kira'atis salafiya a katsina tsakani da Allah ba don ƙoƙarinsa da shi da sauran lieutenants ɗinsa ba wannan katin da zai yi ba kuma himmar shi da muka gani da himmar dukkan ku yan uwa shi ya sa mana himmar mu ma mu zo mai wannan karatu gaskiya saboda Allah na ka dole mu gode mishi damar da ya bayar ta a zo a karanta a makarantar shi wannan ba karamin abin alkhairi bane Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya kara mishi lafiya da ƙwarin gwiwa da himma wajen aikin karantarwa da da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kuma wannan aikin ya wanzu wanzu da ta amfani al'umma sannan guriya ta musamman har ila yau ga masu masaukin mu wato mai wannan gida da iyalansa alhaji kabiru matazuku ake ce mashi da musamman ɗanshi shi da nake ce ma sarkin maka faisal faisal gaskiya mutumin kirki ne allah ya saka mai da alkhairi hidimar da suke mana har kunya muke ji ni har na ji na yi wani kiba saboda irin irin abincin da nake ci eh ka ci shafar fesu ka ci kaza ka sha yogurt ka cikin ka ya cika sannan sai ga an sake kawo wani ga shayi ga na shayi to Allah ya saka musu alkhairi to kuma faisal da kuke gani haka kuma na je Kano ina yau zuwa Kano ɗakin shi nake zuwa yanzu kwana wani lokaci sai ban mun ɗakin ma ya tafiye shi ma duk abin na ga dama in duk abin na ga dama sai abin na ga dama zan ci in yi bacci iya san raina ga ga ga kitchen nan ga ga ga fridge nan duk abin da kake so ka ci tunda yaro ne mai wadata kuma gaskiya ba kuma bai da ruwa. eh sannan kuma musamman abokan tafiya ta malam shitu malam malami ne na Allah shi ma kuma daga cikin abin da ke kwara wa mutum kwarin gwiwa idan yana irin wannan darasa sai ka ga wani a zauna a wajen wanda ka san bai bukata karatun ya iya shi to zai kara ma kwarin gwiwa cewa ashe wani da ke zaune ba idan yana karatu karatun ne. inda ya iya wannan karatun da sai tafi harkar shi amma ya zauna wannan ma wani karin kwarin gwiwa ne da gaskiya ina yaba mishi ko da yaushe kuma suna fata Allah ya sami albarka a zuriyarsa sai kuma malam sahil ya shi <laughs> eh tana malam sahil wanda shi ma na taho da shi saboda ai gashi dai kankani amma sai sai sai fitinan ne kwakwalwa ka gan shi na <laughs> shi za ya ce mashi ya mu da Allah ya mashi albarka da kuma duk sauran 'yan uwa da suke zaune nan wasu masan san sunansu ba cameraman da ake cewa ji ko eh, sunan da ya mai girma gaskiya da waɗanda suke ba da duk gudumawa to musamman kuma babban aboki amini malam salim malam salim kusan shi na fara sani a garin nan kuma duk abin da aka kulla anan da da yawun shi don lokacin da aka tsaya kasu nan sai na gaya ma na gaya ma malam wali na ce to sai in malam salim ya yi da. in yace ba za a yi ba gaskiya ba za a yi so da yadda nake girmama shi nake ganin mutunci shi kuma duk kun san shi kun san kimarsa da aka ina kowa fatan alkhairi da fatan kuma wannan ya zama wato wata mabudi ko wani mabudi na alkhairi tsakanin mu gabaki daya Allah kuma ya sa mu cika da imani muna ƙara addu'a ga malaman mu wanda suka shuɗe da wanda suke raye da kuma mu da sauran masoya da 'yan uwa da dangi muna kuma addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da wannan yanki namu na arewa Allah ubangiji ya kawo mana sassauci da sauki a abubuwan da suke damun mu harkokin rayuwar mu da addinin mu da zamantakewa da sauran matsalolin da suke damun mu Allah ubangiji ya iya mana Allah kuma ya sa wannan fitintunu su zama kafara ce ga zanuban mu Allah kuma ya yi mana su zuwa ga abin da ya fi haka alkhairi Allah kuma ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam kafin na rufe a koni bawan Allah malam Sirajo wanda shi ma dattijan arziki ne yana yawan kara mana ƙwarin gwiwa wanda shi ne muka jama'a gaishe shi kuma har na je ma na yi sallar juma'a a mimbarin sa wannan bawan Allah shi ma gaskiya ina kaunar shi a raina saboda yadda yake girmama al'amarin shi ya kai a ce ma kakana ne ma babba ba. amma yadda yake mutuntawa abun abun a girmama shi ne shi ma Allah ya saka masu alkhairi fa allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa wabarakatuh